يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا الله تشكيكم سا يومنا رانا تقص قوة شعبان shekara ta 1438 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar biyar ga watan biyar shekara ta 2017 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin allu'ulu'u wal marjan bima tafaka alaihi shekhan na muhammad fuad abdulbaki muna nan a shafi na 31 inda za mu tashi kan hadisi na 81 hadith ibn abbas radiyallahu anhuma ma da yace shine hadisin sahabin annabi abdullahi dan abbas Allah ya yarda da su shi da mahaifinsa anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ma yarwi an rabbihi azza wa jal cikin abin da yake rawaita daga ubangijinsa mai girma da buwaya qala manzo yace qala Allah yace inna Allah kataba alhasanat ko qala sahaban annabi abdullahi da abbas yace qala manzon Allah yace inna Allah kataba alhasanat da yanzu manzo ne zai haka mana magana Allah inna Allah kataba alhasanat haƙiƙa Allah ya rubuta kyawawan ayyukan da bawa ke yi wasayya'a da kuma munada. kuma bayyana zalika sannan ya bayanin haka kamar hamma bi hasanatin duk wanda ya himmatu da yin wani kyakkyawan aiki falam ya amalha amma sai bai kai ga aikata kyakkyawan aikin ba katabaha Allahu lahu indahu hasanatan kamila Allah zai rubuta masa sakayyata a gurinsa ma'ana zai rubuta masa sakayyar a gurinsa a matsayin kyakkyawan aiki cikakke ko kyakkyawan lada cikakke fa in huwa hamma biha idan kuwa shi bawa ya himmatu da aikata kyakkyawa fa'amilaha sai ya aikata kyakkyawan katabaha Allahu lahu indahu ashara hasanat Allah zai rubuta masa sakayyar wannan wato ainihin yanzu ka sa kuma yanzu za ta yi abu za ta na tana cajin kuma ci gaba da aiki da ita ba haka da ta take ba tana shiga tana fita shine ci gaba da cewa katabaha Allahu katabaha Allahu indahu ashara hasanat Allah zai rubuta masa sakayyar wannan aikin da ya himmatu da shi kuma ya aikata lada kyakkyawa har guda goma ila saba'i mi'ati dha'if har zuwa wato ainihin ninki 700 ila adafin kathira zuwa ninkin baninkin mai yawa wa man hamma bi sayyi'a wanda kuma ya himmatu da zai aikata wani mummunan aiki falam ya'malha amma sai bai kai ga aikatawa ba kataba Allahu lahu indahu hasaratan kamila Allah zai rubuta masa kyakkyawan sakamako a wajen sa cikakke fa in huwa hamma biha idan kuwa shi bawa ya himmatu da wannan mummuna fa amilaha ya kai ga aikata wannan mummuna katabaha Allahu lahu sayyi'atan wahida Allah zai rubuta masa mummunan sakamako guda ɗaya tak akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari wannan hadisi fi kitabir riqaq a cikin kitabir riqaq babu man hamma bi hasanatin aw sayya a karkashin babin da yake bayani akan wanda ya himmatu da aikata kyakkyawan aiki ko kuma ya himmatu da aikata mummuna wannan shine lafazin ruwayar imam bukhari Allah ya ji kansa da rahama idan ka koma cikin sahih muslim shi kuma lafazin imam muslim ya zo irin shigen lafazin imam bukhari sai yan wasu gurare da suka bambanta a wasu haruka in ka koma can za ka ga an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzan allah tsira da aminci allah su tabbata gare shi mai kwanan da aka ce anin nabi rasulullah dai shine annabi su sannan kuma da aka ce fima yarwi an rabbihi na sai aka ce azza wa jalla ko can ka kuma za ga fima yarwi an rabbihi tabaraka wa ta'ala nan azza wa jalla mai girma da buwa can kuma tabaraka albarkacinsa sun yawaita wa ta'ala kuma ya ɗaukaka sannan ya ci gaba da cewa qala inna allaha kataba alhasanati wasayyi'at thumma bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah lahu indahu anan inda muka karanta cikin sahih bukhari lafazin bukhari kataba Allah lahu indahu amma ka koma ruwa da imam muslim zaka tarda katabaha Allahu indahu katabaha Allahu babu wannan lahu din kawai katabaha Allahu indahu sannan kuma da aka ci gaba a nan sai aka ce fa in huwa hamma in ka tafi ka tafi fa in huwa hamma a lafazin da makaranta in ka koma cikin lafazin imamu muslim za ka tarar wa in hamma ba da fa ba kuma ba huwa don kwanan an ce fa in huwa can kuma kai wa in hamma kai tsini da aka ci gaba cewa kataba hallahu lahu inda hu a nan inda muke da aka ce fa in huwa hamma biha fa ha kataba hallahu lahu inda hu. don ka koma cikin lafazin imam muslim za ka tada kataba ha azza wa jalla katabaha azza wa jalla sannan in ka tafi ka tafi ka tafi inda yake cewa wa man hamma bi sayya bayan ya ce ila adafin kathira anan da muka karanta zaka ce wa man hamma bi sayyati wanda ya himmatu da aikata mummuna wa man hamma in ka kuma lafazin imam muslim zaka tar wa in hamma maimakon wa man hamma anan to wannan su ne irin guraren da aka samu bambancin lafazi tsakanin imam bukhari da muslim wanda bambanci ne sa 'yan harafai da haka ake ɗaukar su ce mutafak cewa sun haɗa a kan rawayarsu eh, wannan ɗan bambance-bambance nawa da fa ba a sa bambanci zai zama a ce sun bambanta bambancin za a ce ba su haɗa a kan rawaya ba wannan kenan sai batun abin da ya shafi sharhin hadisi sharhin hadisin wannan hadisi har imamun nawawi allah ya kansa da rahama ya ambace shi a cikin arba'unan a nasa da haka da manzo yake cewa Allah ya ce inna allaha katabal hasanat hakika Allah ya rubuta kyawawan sakamako akan kyawawan ayyuka da bayi su wasayyi'at ya kuma rubuta munanan sakamako game da munanan ayyukan da bayi su ko hakika Allah ya rubuta kyawawan ayyukan da bayi suka yi kamar da ya rubuta munanan ayyukan da bayi suka thumma bayyana zalika sannan sai bayanin haka to cewar kataba <clears throat> inna Allah kataba hakika Allah ya rubuta to ne malamai suke cewa ina ɗaukan ma'ana biyu <clears throat> ko dai ka kataba abinda ake nufi da ita kitaba ta hukuntawa da ƙaddara. Allah subhanahu wata'ala ya hukunta wa bayi kyawawan ayyuka da muna da bahaushe yake cewa tun gini tun ranza tun da imu ya hukunta za a yi kyakkyawa za a yi mummu. to wannan kataban ya zo da ma'anar kenan hukuntawa da ƙaddarawa to yana iya ɗaukan wannan ma'anar a wasu lokutan kuma malamai suke cewa a abinda ake nufi allah subhanahu wata'ala ya rubuce dukkan kyawawan ayyukan da baya suka yi da munana ta salon sanya mala'ikunsa masu rubutun abin da bayi suka yi su rubuta da Allah yake cewa ma yalfidu min ƙaunin illa ladayhi raqibun atid da kuma cewa da yake kiraman katibin alamuna ma fa’alu akwai mala'iku masu daraja masu rubutun abin da duk bayi suke aikata wannan rubutun ana nufin rubutun ayyukan da bayi suka riga suka aiwatar aka rubuta kyawawansu da kuma muranansu kaga in wannan rubutun ne ba rubutun hukuntawa ne tun na samar da bawa da aka yi tun alahul mahus a rubutu ne da yake faruwa lokacin da aka aiwatar da abin da aka aiwatar an fahimta ku to kuma zan iya daukan duka dan Allah subhanahu wataala duk yayi duka ya hukunta kuma ya sa mala'ikunsa sun rubuta to shi ne malamai suke cewa wannan abin a fahimce shi ne kuma dan an faɗa haka baya nuna cewar a wata tufka da warara ko cin karo ko abin da ya kamata kowanne mai yiwuwa ne kuma Allah ya yi kowanne Allah ya ce wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba komai da bayi suke min kididdige shi min kiyaye shi a rubuce da rubutun farko na lahul mafuz da kuma rubutun da mala'iku suke na san da bayi suke aikata aiki Ku ce wadda manzo sallallahu alaihi wasallama i Allah subhanahu wata'ala yana cewa faman hamma bi hasanati falam ya'malha wanda ya himmatu da zai aikata wani kyakkyawan aiki amma sai bai aikata ba katabaha Allahu indahu hasanatan ko katabaha Allahu lahu indahu hasanatan kamila Allah zai rubuta masa kyakkyawan sakamako guda ɗaya cikakke kuma aka ce idan ya himmatu da wannan kyakkyawan aiki sai ya aikata to Allah subhanahu wata'ala zai rubuta masa kyawawan sakamako guda goma zuwa ɗari bakwai zuwa ninkin ba ninkin shine malamai suke cewa Allah subhanahu wata'ala ya karfafi rubuta kyakkyawan sakamakon da zai a yayin da bawa ya himmatu da zai aikata wani abu kuma amma bai kai ga aikatawar ba a kan cewa za a wato bashi sakamako kyakkyawa guda ɗaya cikakke shine malamai suka ce wannan kalmar cikakke din tana nuna cewar duk da guda ɗayan ne babu gibi a ciki ba ta waya saɓani can da aka ce don ya himmatu da zai yi mummuna kuma bai aikata ba za a rubuta masa mummunan sakamako ɗaya ta wahida guda ɗaya ta a nan sai ba a ce cikakkiya ba don dai a nuna maka cewar ta bangar abin da ya shafi kyakkyawa ubangiji subhanahu wata'ala rahamarsa tana rinjayar fushinsa in dai kyakkyawa ne to ana baka shi cikakke fiye da na abin da kai ma'ana aikin da ka aikata sa sakayye tana fin aikin nagarta da kyau saboda jin ƙaina ubangiji subhanahu wata'ala da nufinsa da rahama ga bayinsa to sannan kuma hadisi yana sanar da mu cewa ninka sakayyar aikin da bawa yi kyakkyawa yakan kasance kashi goma ma'ana ninki goma ko kuma a bashi ninki ɗari bakwai ko kuma a bashi ninkin ba ninkin ba tare da an bato iyakar ninkin ba wannan yana sanar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala da yake ba da ninki goma na sakayyar kyakkyawan aikin da aka aikata hakan na faruwa ne idan bawa ya kai ga aikata mana in himmatuwa ce kawai ba aikata ba an gaya mana lada ne cikakke guda ɗaya ko amma idan an kai ga aikatawa sakayya ce ta lada Karancinsa goma yawaici tsakatsakin yawaici 700, yawaici kuma na koli ninkin ba ninkin to kenan ana sanar da mu cewa kyakkyawan sakamakon da allah yake bayarwa da yake kaiwa goma zuwa sama da haka wanda aka kai ga aikatawa wanda ba a kai ga aikatawa ba a cikakken lada ne guda ɗaya in dai himmatuwa ce kawai ta za a wato aikata ba a kai ga aikatawa to wannan yake nuna mana cewar hadisin da wasu ke kawowa su ce ai annabi ya ce niyyatul mu'mini khairun min amali niyyar mu'mini ta ma fa aikinsa malai ce wannan hadisin rarrauna ne ba shi da inganci kamar da hafiz ibn hajar al-asqalani cikin fatul bari ya ambata haka malam albani ya kawo cikin silsila wato ainihin ba'ifa tasa saboda haka a ce niyyar bawa ta fifici aikinsa abin ba shi da asali a niyyarsa inda ta himmatuwa da zai aikin kirki ce tana sa ya samu lada kamar yadda aikinsa yake sa ya samu lada niyyarsa ta kyakkyawan aiki bai kai ga aikata ba tana sa ya samu cikakken lada guda amma niyyarsa da ta haɗu tare da aikinsa ya aikata to wannan tana sa isa mafi ƙarancin sakamako lada goma zuwa ɗari bakwai zuwa ninkin ba ashe a ce niyyarsa ta fi aikinsa ba haka ba a niyyarsa matattakala ce take sa in an samu aiki sakamakonsa ififici iya niyya kawai ko iya nufi da himmatuwa wannan kenan saboda haka ko da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake maganar cewar sanda aka fita yaki, yake cewa da sahabbansa babu wani kwari da za ku wato ainihin shiga ko wani tudu da za ku hau ko wani guri da za a tsallake face da akwai yan uwanku da ke can madina ba a taho da su ba amma suna tare da ku wajen sakamako to malamai suka ce i sakamakon niyyarsu ta su zo za su same ta saboda suna da kyakkyawan niyya ta su zo amma wani uzuri ne ya zo yanki ba za su iya fitowa ba amma wanda suka yi niyyar kuma suka fito aka zo aka yi aikin da su za su iya ɗara su sakamakon su sun haɗa da niyya da aiki duk da wasu lokuta kuma hadisi ya zo cewa idan bawa ya saba ne wa allah wani abin kirki kamar nafila ka saba kana yi kamar karatu alkur'ani ka saba kana yi sai wata rashin lafiya ta same ka da ba za ka iya aiwatar da su ba to ubangiji su bani wata ala yakan sa a baka abin da ka saba samu na sakayyar lada wannan bonus ne gara basa bilis ga wanda ya saba abin kirki kuma aka dora masa abin da zai iya hana shi wanda ba daga gare shi ba ne daga ubangijin da ya halicce shi ya isa da shi ne ko kuma ya tafiya a halinsa na matafiyi an ɗauke masa yin na filfili farlan ma an rage masa mai hudu an ce ya biyu saboda haka ba shi ba magana ya ce ta nafilar da ya saba yi to ladan da ya saba samu idan yana gida a nafilfilin da yake ubangiji zai sa ɗauka a bashi an fahimta ku saboda haka wannan da yana sanar da mu cewa bawa musulmi mumini in dai zai nufi alkhairi ballantana kuma ya kai ga aikatawa to lada ne bisa lada falala ce bisa falala in ya takaita iya himmatuwa da niyya to abin zai samu bai kai na ce ya hada da himmatuwa da niyya da kuma aiki ba to shine abin da gabar wannan hadisi take sanar da manzo ya ci gaba da cewa Allah yana cewa wa in hamma bi sayyi'a idan kuma bawa ya himmatu zai aikata wani mummunan aiki falam ya amalha amma sai bai aikata ba katabaha Allahu indahu hasanatan kamila Allah zai rubuta masa kyakkyawan sakamako guda in kuma ya himmatu da wato ainihin aikata aiki mummuna sai ya kai ga aikatawa to Allah zai rubuta masa wato ainihin mummuna kwaya ɗaya can kyakkyawa za a rubuta masa sakamakon ya himmatu da mummuna bai aikata nan kuma ya himmatu da mummuna amma ya aikata sai a rubuta mummuna guda ɗaya to malamai suke magana cewar siffata shi kyakkyawan sakamakon da za a ba bawan da ya himmatu da yin mummuna amma bai aikata ba an siffata shi da cewar cikakkiya lada to duk abin da ya cika to za ka tar da shi babu ta a tare da shi amma bangaren abin da ya shafi mummunan sakamakon za a rubuta mu saboda ya himmatu da mummuna ya kuma aikata sai aka ce sayyatan wahida mummuna ɗaya tak aka karanta ta da ɗaya tak don a cewar ba ta kai kima da darajar wancan kyakkyawan guda ɗaya da ake bashi ba to wannan dai yana sanar da mu rinjayar rahama Allah a kan fushinsa da rinjayar sansa da rahama ga bayinsa a kan wato azaba da yakan yi ga wanda ya saba masa to dangane da abin da ya shafi wannan malamai suke cewa himmatuwar da bawa ike da mummuna ya fasa a rubuta masa kyakkyawan lada cikakke haka tana faruwa ne idan fasa wata don Allah ce suke cewa domin ita fasawar kashi uku ce ka himmatu da za ka yi abu ka fasa kashi uku ce kashi na farko ka himmatu za ka aikata mummuna kuma ka fasa don allan da ya hana mummuna don allan da ya haramta yin wannan mummuna ya tsawata a kan yi ka himmatu za ka sai ka fasa don girman allah da kaucewa saba masa to wannan ne ake ba wa wanda i wannan barin kyakkyawan lada cikakke amma wanda ya himmatu da zai aikata wani mummuna sai mantuwa ta ta ratsa ya manta da ya ce zai yi wannan mummuna har lokacin da zai iya aiwatar da mummunan ya wuce ya makara to wannan barin ai ba da niyyar ya bari yake wani abu ne da ya fi ƙarfin hasa izo ya ratsa wata ce da iko ta ubangiji ta fi ƙarfinsa bai iya yi ba to malamai suka ce wannan bai laifi ba ko bai samu lada ba an fahimta ko ba laifi ko bai samu lada ba saboda ba da niyyar ya bari don allah ya bari ba a wani abu ne na mantuwa izo ya ratsa ya sa wato ainihin bai kai ga cimma aikata wannan abu ba sannan suka ce wanda kuma ya himmatu da zai abu ya tafi ga dangadan da kyakkyawan wato confidence da ake cewa ga ƙarfin gwiwarsa na zai yi a cikin ran ina da shi kuma har yana ƙoƙarin yiwuwar ya ga ya tabbata amma mai ke faruwa sai ya gagara yi ya kasa aiwatarwa ya gagara aiwatar muƙaddara mutumin da ya niyya kisan kai ya zo da nufin zai amma amma daga da zai harba ya yi ta harbu ta ƙi harbu ya kwance ya fitar da harsashi juya isa mayar ya san ya yi daidai da yake je ya in ya sa su da ƙiƙit ƙiƙit ƙiƙit ta ta harba an gane ku kaga ya himmatu ya tsayu da zai amma da ya gagara yi sai ya juya ta kama hanya ya tafi ai an fahimta wannan ba manta yi kasawa yi ya gagara aiwatarwa ne ko mutumin da ya to gadangadan da nufin wato anin zai raɗewa ne sai ya kwantar da shi haƙa to da ya zo suka gaba da gaba da wannan ya ga ya cika ma gaba ya ce lalle wannan ya kawo dukan nan ya rike shi ya same shi ba zai kai labari ko sai ya juya ya koma wannan kasawa ce an fahimta ku bai kuma manta ba kuma ba dan Allah ya bari ba an fahimta ku suka ce to wannan kuma da ba shi wannan laifi zai samu akwai bambanci ai an fahimta ko suka ce abin da zai fito da wannan fili a fahimce shi hadisin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa idan musulmi biyu suka haɗu da takobinsu da wanda ya kashe da wanda aka kashe annabi ya ce wuta za su tafi idan taƙal musulmani bi sai fahima falƙatul wal maƙatul sai manzo ce finna wannan yasa sai sahabbai suka yi mamaki suka ce ya manzan Allah wannan fa kisa wannan kuma shi aka kashe to me laifin wanda aka kashe da za a ce shi ma tare da shi za ta fota ai wanda ya kisa suna ga ai shi kamata a ce zai ta fota wannan kuma da kashe ijama da kisan da aka yi masa ba sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ai yadda abin yake innahu kana harisan ala qatl sahib ai shi ma mai kwaɗayi da himmatuwa da sanya kashe abokin faɗarsa sai ya riga shi kan shi ya kashe shi shi ya kashe shi to wannan yunkurin da i na ya aikata amma bai kai ga aikata ba aka yi nasara a kansa to wannan laifi zai samu sau da aka himmatuwar da aka karfafe ta da yunkurin yin aiki amma ba iya aiwatar da aikin ba daban take da wacce aka himmatu aka fasa aka bari don Allah da neman Yadda su da kaucewa abin da yake sabansa dama dai ana kama tashar bayanan da to wannan shine abin da malamai suke ambatawa a tatar da wannan gaba cewar wanda ya himmatu da zai mummuna sai ya fasa wanda ya fasa don Allah yana da lada da za a bashi cikakke wanda kuma ya fasa don wani abu ya fi ƙarfinsa to wannan ya samu ne wanda kuma ya manta to bai laifi ba kuma sannan ba maganar lada an fahimci bayanin wannan shine abin da malamai suke ambatawa game da wato wannan abin da ya shafi himmatuwa da mummuna a fasa ko a himmatu da shi a wato ainihin aiwatar a aikata to bayan wannan idan muka koma abin da ya faru da annabi yusuf alaihi salam da matar sarki na masar na wancan lokaci ta yi ƙoƙarin sai annabi yusuf ya yi lalata da ita ko allah ya ce walaƙad hamad bihi wa hamma biha laula an raha burhana ita kam ta himmatu da abin da ta daɗe tana fata ta cimmawa shi ma ya himmatu in banda ya ga hujjoji da dalilai na ubangijinsa ta ce wannan layin ba mai ɓullewa ba ne an fahimta ko to anan barin annabi yusuf ba iri ɗaya bane da barinta amma duk bari ya samu bari ya samu ta ɓangaranta na ba za ta iya cin masa ba domin ta yi yadda za ta hada ya ga riga amma ba ya nasara ko ta kasa cin biyan bukata ta bari ba lada sai dai laifi shi kuma ya bari dan Allah don da ya ba da goyon ba abu ne mai sauƙi shi da aka nema ma to shi ya ƙi haka ne dan Allah an fahimta ku ya bari ne dan Allah to haka abubuwan suke wakana tsakanin wani zuwa wani ko akan kaza da kasa imma ka bari dan Allah imma ka bari dan ka kasa ba da ka iya imma kuma wani abu ya zo ya ƙarfinka na mantuwa ya sa baka iya aiwatar ba shi ne malamai suke cewa wannan hadisi ina fahimtar da mu abubuwa kamar haka na farko ina tabbatar mana da rubuta kyawawan ayyuka da munana haɗi da sakamakonsu da ubangiji su bani wata'ala yake imma rubutun farko na ƙaddara wa bayi kyawawa da munana tun sanda aka samar da su ko tun kan a samar da su tun rubutun lahul mahfuz imma kuma rubutu da mala'iku suke yi a lokacin da bayi suke aiwatar da kyawawan ko kuma suke aikata munana sannan wani hadisi na sanar da mu cewa ina daga cikin farla Allah mai girma da buwaya rabanya sakayyar kyawawan ayyukan da bayi su ka kyakkyawa ɗaya ƙaranci a baka sakamako na lada goma ko a baka ɗari bakwai ko kuma a nan ka maka sama da haka to na san da mu falala Allah subhanahu wata'ala game da bayansa da suke bin sa sau da kafa masu imani da shi da tabbata akan musulunci sannan wannan hadisi na sanar da mu cewa yana daga cikin adalci na Allah subhanahu wata'ala cewa in ka aikata mummuna to baya ƙara maka fiye da abin da kai mummuna ɗaya kai to sakamakon alhakin ma ɗaya ne wannan adalci don shi ma adalci abin da yake nufi abin da kai a maka ka a wuce ka a rai kutufarsa kai to ya tsaya iya kutufa shaƙe shi kai ya tsaya iya shaƙewa harararsa kai kada ya wuce harara to wannan shine adalci a'a doka kai aka hukunta ka eh to amma abin da ya dace da wanda ya doka abin kirki kai aka yaba maka eh abin da ya dace da wanda ya abin kirki na a yaba masa to wannan adalci wanda ya kyakkyawa a kyautata masa wanda ya mummuna a munana masa wanda ya mummuna daya a yi masa mummuna daya ka a yi masa biyu shine adalci wani hadisi na sanar da mu adalcin ubangiji subhanahu wata'ala game da bayansa idan suka yi himmatu da mummuna suka aikata tunda mummunan da suka aikata ɗaya ne tak to kayyar ta zunubin sai ba su ɗaya tak to da kama yi allah yana mu'amalanta su ta ɓangaren miyagun ayyukansu da adalci ta ɓangaren kyawawan ayyukansu yana mu'amalanta su da rahama da falala to wani hadisi na sanar da mu sannan wani hadisi na sanar da mutuwar Allah yana ba da sakayya kan abin da aka himmatu da za a yi shi kyakkyawa idan ba aikata ba kamar yadda ike yin sakayya kan wanda ya himmatu da mummuna amma ya fasa an fahimta ku ana da sakayya kyakkyawa ga wanda ya himmatu zai kyakkyawa ko bai aikata kyakkyawa ko ya himmatu da zai mummuna amma sai ya fasa dan Allah za a ba shi sakayya ta lada sannan hadisin a dunkule yana kwadaitar da mu da mu aikata kyawawan ayyuka don dacewa da samun falalar Allah da rahamarsa na ninkin ba ninkin da yake bayarwa da lada sannan kuma ana tsawata mana da razana mu akan aikata mummuna saboda yana jawo Allah subhanahu wata'ala ya rubuta maka mummunan abin da ka to shi ne ire-iren abubuwan da wannan hadisi ya kunsa kuma ke koyar da mu in ka goya da abin da muka yi wannan satin da wanda aka yi satin da ya gabata tun da matashiyar da hadisan da muka yi guda biyu na satin da ya wuce da wannan suna magana ne akan abu guda sai dai bambancin faɗi da kuma Ari na abin da ya shafi bayanan da muka yi su abin da muka ji da Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah iya bi alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala kubad ba'd wannan yana magana akan cewa menene gaskiyar maganar da ake cewa idan mutum yana yin fitsari a wajen da yake yin wanka ba zai iya haddace abubuwa ba wannan maganar ba ta da asali ba ta da asali hadda wani abu ne mai zaman kansa da riƙe abu fitsari a inda ake wanka na abu da hadisi da ya zo na manzo sallallahu alaihi wasallama ina maganar kada ɗayan mu ya rika fitsari a inda yake wanka ba zurun daban toilet daban in kuma an haɗa su to inda ake yin wanka ya zama ka a fitsari a gudu can bangaren abin da ya shafi ramin da tsugunin bayan gida zai shiga in ma fitsari za a yi ana a yi ana sai zama ramin bayan gida da fitsari bangaren kazanta amma farfajiyar da ke cikin gurin gurin yin wanka ne kakka fitsari a can inda kake wanka in ka buƙaci fitsari ko bayan gida ka yi a nan inda kake yi manzo ya hana a yi fitsari a wajen yin wanka ban ɗakin da aka ware shi don wanka to ka a shiga a yi fitsari a ciki shi yasa ma yake amsa sallamar mai sallama in yana wanka manzo sallallahu alaihi wasallam saboda ba gurin yin kazanta bayan gida da fitsari bace ya tabbata a hadisi ina wanka an yi sallama ya amsa saboda nan ba gurin yin fitsari ba ba gurin yin bayan gida ba amma yana fitsari an masa sallama bai amsa ba sai da ya gama sannan ya amsa an fahimta ko saboda haka wannan shari'a ta zo da shi amma cewar to kuma idan ka yi fitsarin a wurin da kake yin wanka a matsayin kayi abin da aka hana shine zai sa kuma ka kasa haddace abin da ake haddacewa ba haka ba domin akwai arne gifted wanda kuka magana yanzu ka faɗa ka ce dama da abin da ka faɗa zai faɗa maka kuma na yadda yake fitsarin na yake kashinsa na yake wankansa da wannan yana sa sai hada haka kuma za ka tar da wanda yake wato mutumin kirki mai kulawa da abin da ya kama da haka amma ka faɗa mu ɗan ƙanƙani ƙit maimaita maka sai ga gara maimaita to da kuma wannan yana sa a ce to shi kuma da fi kowa hada ki an fahimta ku hada wani abu ne daga akwai baiwa akwai kuma naci da ƙoƙarin bibiyar abin da kake so ka iya ka ɗauki kaɗan ka kai ka kawo ka kai ka kawo har sai ya zama jiki ka sake ɗaukar kaɗan ka kai ka kawo ka kai ka kawo har sai ya zama jiki kuma ka rikai kana koma masa lokaci bayan lokaci za ka tarkara da haddar kayan in kuma aka samu ɗan baiwa to shi tun farkon da ya ji ya zama rabansa kuma in yana kaiwa yana kawowa to shi duk abin da ka faɗa zai ciya ba haka ba kana tsallake wa zuciya ka yi tsallake yawwa wannan wani abu ne galibi na koma halitta da kuma kokarin da kake da shi wajen ganin ka kiyaye na ban ɗakin da in inda gurin da ba a fitsarin da aka Allah gurin alwala ta yi in kai alwala ma inda ake fitsarin ai ba za a ce alwala ba ta tsaguru ba sai za a ce ba kai abin da ya dace sannan kuma yake cewa batun lokacin addu'a wasu suna daga hannaye wasu kuma suna daga yatsa ya abin yake ito eh, abin da ya dai daga cikin dalilan amsa addu'ar bawa daga hannayensa tafukansa kamar da yazo a hadisin ya muddu ya ila sama ya rabbi ya rabbi da kuma cewar manzo an ga yana addu'ar allah ya saukar da ruwa a lokacin fari ya daga hannayensa har ana gano hasken hammatarsa to kaga an dan yatsa ne ba magana a ganin hasken wato an hammata saboda haka hannayen da ake dan tafuka to wannan daga cikin dalilan da suke sa a amsa addu'a ba cewar ya nuna shi mabukaci ne har yana miƙa hannu kamar a ba shi ya karba wannan shi ne abin da ya tabbata amma cewar yatsa daya manuniya wannan abin da ya zo dai a hadisance idan mazo yana hudu ba in zo wajen wa ashhadu Allah la ilaha illallah yana yin don tabbatar da ɗantaka Allah a aikace a gani da eh, wannan ba mai. amma dai lokacin addu'a tafukan ake ɗagawa hannayen yatsun ba wani guda ɗaya ban da wani na eh shi ma na yanzu ya faɗa ba shi a cikin ba ce wato idan kuma an yi alwala wasu idan an kammala wajen allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin wasu na daga yatsa hadisin da ya zo da wannan bai tabbata na daga yatsa a lokacin fadara kawai abin da ake bukata ka yi addu'a ba da bukata ka daga yatsa a nan ko ba da bukata ka daga hannun tafuka ba kawai abin da manzo yake faɗa ke na addu'a shi ke nan kuruci yawa wasu sun gama suna shafa ita addu'a to a hadisance daga manzo babu wani hadisi da ya inganta cewar manzon ya gama addu'a yana shafa amma an samu athar daga wasu daga cikin sahabbai su suna shafa amma wasu daga cikin malamai irin su uh, qasim bin irin su abin nan sultanul ulama izz bin abdussalam irin su imamu ahmad da sauransu su suna gama wanda ma kaga ya gama addu'a ya shafa a fuska jahili suka ce jahili ne kaga akwai maganganu da akai har akwai bakar abdullah abu zaid ya yi wani juzi'i dan littafi akan wannan kawai ya shi ya fita da bayanin cewa rashin yin shi ya fi yin an kai shi a matsayin hadisi na manzo babu amma an samu daga cikin magabata sun sun suna shafa to amma dai tunda ba yanke cewar manzo ne yake ba kuma sunna ce tasa ijtihadin na wasu daga cikin magabata suke yi to ba za a ce kuma wani abu da ya zama cewar shari'a kowa ma yi ba an fahimta ko wannan kuma yake magana cewar a ja hankalin 'yan uwa da su rika jan marayu a jikinsu kasancewar watsi da su marayun da rashin jan su a jiki ina zama sanadiyar lalacewarsu kuma daga baya su kuma su lalata 'ya'yan waɗanda suke da iyaye babu ko shakka manzo sallallahu alaihi wa wa sallama ina magana cewar ana wa kafin yatimi lahu wali ghairihi ka hataini fil janna manzo ce da ni da wanda yake kula da al'amarin maraya yake tsaya masa kudin makarantarsa a kayan sawarsa a abincin da zai ci sai tashi a kan yin abin da ya dace da barin abin da bai dace ba wanda duk iyaka manzo yake cewa za su kasance a gidan aljanna da shi da wannan wanda irenan marayan marayan yana dangantaka da shi na ɗan uwansa ne uwansa ne mutu ya bar 'ya'yan ƙaninsa ne mutu ya bar 'ya'yan ko ku ba su dangantaka ta kusa ta jini sai dai ta addini ta haɗa su ya zama to cewa eh, wannan musulmi ne shi ma musulmi ne ya ɗauko ɗansa amma ba dan yana ɗan uwansa na jini ba ya kula da wannan marayu to annabi ya ce kamar wato manuniya da ɗan yatsa tsakiya haka za su zama dab da dab a gidan aljanna da shi da mansu ema dai koyar da manoniya take jikin wato ɗan yatsa tsakiya ko kuma yadda tsakanin manuniya da ɗan yatsa tsakiya ya tazara ba yawa kaɗan ne to manzo da yake cewa zai kasance dab da manzo sallallahu alaihi wasallama a gidan aljanna kuma babu ko shakka damuwa da dan wani ina sa kai ma Allah ya damu da naka watsi da na wani kai ma bai zama lalle nakan su zama sun kyautata ba to da abin da aka sani a tsari na musulunci shi musulmi kamar da manzo yake cewa dan uwan musulmi ne to da ka tunda aka ce dan uwanka ne na addini to bai kamata a ce dan ba ransa ƴaƴansa kuma su tagayyara duk abin da kake kina ya zama kai maganin ido ne tunda sanda yana da rai duk da kokarin da shi yake kai kana kokarin sai kai masa wani gajinta wani kokari kai ma ce ka damu da shi ka damu da ƴaƴansa amma kuma yanzu gashi ba shi amma kuma an basu sun watse sun zama matsala a gari daga baya kuma su zo su ja waɗanda nakan da kake ganin kana ƙoƙarin gyaran su ma ɓalɓalta maka su to ka sai zama an yi biyu ba su ba su gyaru ba nakan ma da kake so ka gyara ɗin ba su gyaru babu ko shakka yi wa kai ne a ce an watsar da al'amarin marayu ba a kula da su eh. ito eh, irin wannan kaga kafa ta haƙiƙa wanda ya ƙoƙarin eh, wato an ɗauki al'amarin maraya uwarsa ko kuma wanda daga cikin wanda yake da alaƙa da shi ice shi ba za a ɗauka ba kuma aka bar shi zo ya lalace zama matsala idame ta ya damu makota ya damu al'umma gari to wannan wanda ya yunkura kan ya ga ya ba da gudunmawar a kansa bai ci nasarar samun dama a bashi gyara shi ba ya fita haga allo ya sauke haƙƙin ƙoƙarin taimakawa maraya da kuma wato taimakon ɗan uwa musulmi wanda ya rasu ya bar wannan yara ita kuma da ta zama sanadiyar hanawa abin duk da ya faru wannan ɗa za ta fuskanci hukunci gaban ubangiji domin kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an dukkanin kuma kiyaye da kuma kowa za ta tambaye shi kiwon da aka bata anan ba ta yi da kyau za ta amsa amsa gaban ubangiji Eh, amma wanda ake da dama da za a iya bayan shi ya taimaka to ya taimaka kuma irin wannan ma da suka kidin su bayar to inda yadda za a yi ka a sallama musu abin far daga ba kya so ya ban ki a gaban ki ke so to shi a gaban na yake za a kai shi makaranta ko zaɓi makaranta kaza ko makaranta kaza ko makaranta kaza wacce kike so a kai shi wacce kike so a kai shi a kai shi in ya so in ya je an tashin ya dawo gurin ki tunda ba kya so a ɗauke shi a kai shi ta guri kaza inda ta fi inganci ta fi nagarta ta fi kaza kuma ma ta fi tsada to ban yadda mu sashi a mai arhar a ta kusan in ya dawo shi ya rika zuwa gurin ki wacce kike so a kai shi in aka haka za ta kaita matsalar akan a barta kawai ci gaba da gararan ba a gari tafi wannan filin bal fita daga nan kuma ya tafi wancan gidan ɗauke tattabaru ya ɗauke yan shila ɗauke kaji ɗebe gashi nan dai ba su a shanya ya kwashe ya sayar ya ci kuɗin duk gasu Allah ya kiyaye subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu